dan wasan gaba na Kano Pilas Yusuf Tsamage ya tsallaka zuwa kasar Norway domin samun sabon kulob da zai ci gaba da fafatawa a can. Abin cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Fitaccen dan wasan Kano Pilas wato Yusuf Abdullahi Tsamage an samu labarin cewa ya tsallaka zuwa kasar Norway duk da dai ba faɗi wato ƙungiyar da zai je ba. Kuma zuwan ne ya biyo bayan sanarwa da fejin Kano Pilas ɗin suka wallafa cewar dan wasan ya tsallaka ta wato tashar jirgi ta lagos inda ya tafi zuwa Norway din tare da ejen dinsa dan samar masa kulob da zai je gwaji idan Allah ya sa an dace. Ɗan wasan mai shekaru 18 na Kano Pilas, wanda ya ci kwallo biyar a wasan Kano Pilas da Gombe United, wasan da aka tashi biyar da biyu a NPFL ta nigeria ta gasa ta shekara ta 2023 zuwa 2024. yusuf tsamagin da ya ci kwallo a minti na goma haka ya ƙara ci a minti na goma sha hudu haka ya ƙara cin kwallo na uku a minti na talatin da uku zuwa minti talatin zuwa minti na arba'in da biyar ya sake ci haka zalika bayan an dawo turabin lokaci a mintuna sittin ya sake cin kwallonsa na biyar wanda hakan ne ya sanya wannan kwallaye guda biyar ya zamanto shine dan wasa da ya fi kowa zira kwallo a kungiyar ta Kano Pilas a kakar bana wannan dai ba shine karo na farko da Yusuf Abdullahi Tsamage ya fita kasar waje domin samun kulab din da zai fafata gasa a kasashen Turai ba to sai dai fatan da jama'ar jihar Kano ke yi Allah ya sa wannan karan a dace ya samu kulab din da za su dauke shi cigaba da fafata tassasa a kasashen Turan to a cikin shiri na gaba domin samun wani sabon labarin da dumadumansa daga tashar mata ARA Digital